muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki bisa ga baiwa ta da rama ta da ya ba mu ikon halartowa domin ci gaba da karatu kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin. Darasinmu da ya gabata kammalawa ne ga littafi na a tafsaratu fi Ulumin Qur'an wanda cikin ƙudurar Allah da iyawar Allah ya kaddara ya ba mu dama mun karanta wannan littafi tun daga al-mabhasul awwal har zuwa ga ƙarshen littafi inda muke darussa ashirin da bakwai wanda kuma bayan kammala wannan littafi na tafsiratu fi ulumil qur'an aka bayar da shawara kan ci gaba da karatun littafin riyadus salihina na al-imam an-nawawi wanda littafi ne da Allah ya sa alkhairi Allah ya sa albarka a cikinsa wanda da ana gabatar da karatun wannan littafin na riyadu salihin gabanin haka wanda kuma duk da haka an ba mu shawara na cewa mu haro littafin daga farko don ya zamana mun dora mu damfari shi littafin da irin yawan da alherin da ke cikinsa da fatar Allah ya mana jagoranci to insha Allah subhanahu ta'ala akwai buƙatar gabanin mu shiga cikin littafin gadan ya zama mun ɗan ambaci wani abu na rayuwa al nawawi marubuci wannan littafi ya zama mun ɗan taɓa tarihi ne kaɗan ba tare da tsawaitawa ko yawaitawa shi dai imamun nawawi ana ce mishi al'allama ma'anar allama wanda yake Allah ya ba shi ilimi ya tara mishi ilimi mai yawa ma'ana gwani sa'annan kuma ana ce mai shahul islam sa'annan kuma ana ce mai alfaqihu sa'annan ana ce mishi azzahidu ana ce mai alhafizu ana ce mishi muhiddin ko kuma sunan kenan suna ne kuma da aka yi mai na lakabi akwai abu zakariya ya haya shine sunan na asali abu zakariya sunansa na laƙabi yahaya bin sharaf kuma yahaya shine sunan na asali wanda shine sunan da mahaifinsa ya samu shi bini marra bini hassan bini hussein bini muhammad bini jama'a bini hizam annawawi awin nawawi ana cewa annawawi kuma ana cewa annawawi to shi wannan bawan Allah Yahaya bin Sharaf Abu Zakariya wanda aka yi sani da al'imamun Nawawi an haihe shi ne a cikin watan Muharram. Hijirar Annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara ɗari shidda da talatin da ɗaya. sannan Allah ya ƙaddara aka haihe shi wanda mun gwada da yau za mu ga irin tarin shekarun da yake da wannan shekara ita ce Allah ya ƙaddara aka haihe al-Imam Nawawi ya karanta al lokacin da ya gwamaci balaga ya kai shekaru masu wahala inda yaro ya kusanci balaga to sai Allah ya ƙaddara ya karanta alkur'ani ya sabke alkur'ani kuma alƙaryar da aka haihe shi ana ce mata nawan shi a sunan garinsu nawan to tun da ana mai an kawo nisba don haka aka ce mai annawawi awin nawawi kamar mutumin da aka haihuwa sokoto ana iya cewa a yu idan za a jingina shi ga garinsu aka ba zamfare yu. aka ba kane yu. to wannan nisba ce aka yi masa ta cewa annawawi shi sa aka yi masa wannan an jingina sa ga asalin garin da aka haife shi wata alƙarya ce kamar a ce wani ƙauye ne da yake ɓangaren wata shiya cikin ƙasar siriya da ake ce ma hawaran kuma zuwa ga wannan garin ne ya samu dangane ana ce mai annawawi ya nemi ilimin alƙur'ani sa'annan ya tashi daga wannan alƙaryar tasu yadda yi a garin damascus dimishka wanda yau damascus ake ce mishi da ya zo can ya zauna a wata makaranta da ake ce ma almadarsatur rawahiyya ya zauna can inda ya karanci fiƙihu da usulul fiƙihu. ya karanci hadisi da ulumul hadisi ya karanci ilimin nahau ya karanci ilimin sarfu duk dai a wannan makaranta ya karanci tauhidi da ilimin mantiki bayan haka al al'imamun nawawi ya je ya yi aikin hajji a ƙasar makka tare da mahaifinsa sai ya tsaya can a garin madina al-munawwara ya kai kusan wata guda da rabi bayan haka shi al’imamu nawawi Allah ya tara masa ilimi ai ya zama ana ganin ya yi kama da al’imamu shafi'i a zamaninsa wanda ya tabbatar da ilimi na mazhaba bi ma'ana Allah ya ba shi ilimi mai zurfi game da mazhaba ta shafi'iyya kuma yana biyan mazhabar shafi'iyya ne kuma yana ƙoƙarin tace mazhaba domin ta tahi daidai da abin da alkur'ani yake a kansa da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan kaɗan kenan daga irin abin da al'imamun nawawi ya kasance cikin shi a rayuwarsa a imamun nawawi ya kasance a sasannin duniya ana ambatan shi ko ana magana kamar dai shine al'imamu shafi'i lokacin da ya kai ɗan shekara goma sha tara to sai ya zamana mahaifi ya ɗauke shi ya kai shi can dimishka wannan garin na damascus kuma ya zauna a wannan makaranta da aka ambata ta almadarsatun rawahiya ya kasance ya zauna kwatankwacin shekara biyu yana zaune a wannan makaranta idan Allah ya ƙaddara dare ya yi, to ba zai kayar da haɓarsa ya kwanta ƙasa ba, kuma baya cin wani abinci a makarantar, sai abin da uwayensu suke aiko masa na guzuri, abin da ake aiko mashi daga gida, ko kuma irin abin da makaranta ka samu, kamar yadda aka sani waɗanda Allah ya musu baiwa, wani yana cewa to ga gida na gina. kuma na bayar da gidan nan a hubusi don abin da aka karɓo na kuɗin wannan gida a kai shi a makaranta kaza to yana rayuwa ne ta hanyar abin da yake samu wanda ya zo mishi daga hannun mahaifa da kuma wanda aka sama ta ƙarƙashin makaranta a cikin wannan lokaci imam shafi'i na zaman da ya yi ya kasance akwai abubuwa na kayan marmari da ake ci a wannan gare na da Dimishka ko Damascus a yau, to baya ci, saboda tsantseni da takatsantsan da gudun hila da dabara irin ta Yahudawa, saboda ita Dimishka tana makwabtaka da Isra'ila, kusan ma akwai Yahudawa ma a cikin ita Dimishka ɗin. To al'imamin Nawawi ya lizimci shagaltuwa da neman ilimi har ya kai ɗan shekara ashirin sai ya zama na Allah ya ba shi ilimin da ya wuce duk waɗanda suke magabatan shi ne na daga cikin ɗaliban ilimi Allah ya ba shi falala mai yawa a dalilin samun ilimi da kuma aiki da ilimi a lokacin da ya kai ɗan shekara ashirin al'imamun nawawi Allah ya tara masa ilimi sai zamana ya fara ƙoƙarin rubuta littafai wanda ya yi rubutu mai yawa na littafai bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mai ya zama gashi ya samu tarin ilimi mai yawa kuma tun yana ɗan shekara ashirin ya ware rubutu ya kasance ya yi karatun a hannun maluma ya kasance ya yi karatu a hannun maluma akwai malamin da ya karanci sharhi na sahihi muslim daga gare shi bayan shi imamu muslim Allah ya ba shi ilimi ya karanta a hannun jama'a to yau ya dawo yana karantarwa inda ya kasance yana karantar da akalla darussa goma sha biyu akwai ranar da yana yin darasi akalla sha biyu ba wai darasi guda ba sha biyu idan ya yi a wannan shiya ya yi darasi ya je wancan shiya ya yi darasi a yadda mana kowace saya sai ya gabatar da darasi goma sha biyu yana yin darussa guda biyu na alwasit wani littafi ne da ake ce ma alwasit darasi biyu kenan kuma yana yin wani darasi na almuhazzab sannan kuma bayan ya yi darasin alwasit sau biyu ya yi darasin ah, almuhazzab kuma yana yin darasi na wani littafi da aka ce ma aljam bai na sahihain nan ma yana gabatar da darasinsa a kuma yana darasi na sahihu muslim aka yana darasi na wani littafi da aka ce ma allama'u aka yana darasin wani littafi da aka ce ma islahul muntiq islahul mantiki aka kuma yana darasi na tasrifi aka kuma yana darasi na usulul fiqh wanda yasa imamu nawawi ya huskanci ilimi gadan-gadan amma ya ɗan samu tusgaro abinda a tusgaron da imamu nawawi ya sama shine akwai lokacin da yake sha'awar samun ilimin kimiyya na abin da ya shahi ciwon idanu abin ya ɗarsa masa ga zuciya yana son ya nemi ilimi na ɗibbo don haka sai sai wani littafi da ake ce ma alƙanunu libni wanda likitoci suna amfani da littafin a yawon sunansa epsin to shi al'imamun nawai don an yi sa zuwa ga hurufin latiniya ya goma na turanci madadin yadda yake na larabci to al'imamun nawai ya sai wannan littafi ya ci gaba ya shagaltu yana bincike game da wannan littafi ya ɗauki lokaci mai tsawo yana ta tunane game da wannan al'amari sai ya ga cewa kai babu shakkawa wanga neman ilimi na sanin wanga bangare na kimiyyar lahiyar idanu to a hakika zai jawo masa koma baya game da harkar ilimi sai ya dakatar da wannan ya dawo ya ci gaba wanda imamu nawawi Allah ya samu rayuwar shi albarka yana da malamai masu tarin yawa inda ya karanci littafin sahihu muslim a hannun wani malami da aka ce ma'arida bin burhan sannan ya saurari karatun littafin sahihul buhari da musnad na imamu ahmad da sunan na abi dawuda da nisa'i da ibnu maja da jami'u tirmidhi da musnad na ash da sunan darimi da sharh sunna na imamu al-barbahari da wasu ilumma ko wasu littafai masu yawa da ya saurara ga malaman zamaninsa ya zo ya zauna malami na karatu yana saurarawa saboda ya samu ƙarin fa'ida wanda yana daga cikin malamansa akwai wanda ake ce ma ibnu abduddain akwai wanda ake ce ma zain khalid akwai wanda aka ce ma shehu shuyufi shehu ashuyuhi kama a ce sarkin malamai sharafuddin bin abdul aziz ya yi karatu ga hannunsa aka akwai wanda aka ce ma alkali imaduddin bin rasani ya yi karatu a hannunsa a takaice ya yi karatu a hannun tarin maluma da yawa inda ya karanci ilimin fikihu a hannun wani malami da aka ce ma abi aliyul fak al annaflisi Allah ya sa ya samu fahimtar ilimin fiqh kwarai da gaske bayan imamu annawawi Allah shi mishi rahama ya yi karatu a hannun maluma masu yawa shi ma ya zamana har yana da ɗalibai na kansa kenan yanzu ya yi karatu har shi yana karantarwa daga cikin ɗalibansa akwai wani da ake ce ma alqadi sadaruddin sulaimanu hadibu da raya akwai kuma wanda ake ce ma a shehu shahabuddin bini ja'awan akwai kuma wani da ake ce ma a shehu ala'uddin bin al'aqar akwai kuma wani da ake ce ma aminuddin daga cikin ɗalibansa akwai wanda ake ce ma salimu akwai kuma alƙobi shahabuddin al'arbadi duk suna cikin ɗaliban al'imamun nawawi a rahimahullahu ta'ala Imam Nawawi ya kasance mutum ne mai rasuwar kwana, ma'ana ba shi kwana da yawa. Yana yin ibada, yana yin rubutun littafai, shi ka hana mai kwana. Zai kasance yana yin haka sai ya kai gun lokacin jijjihi. Aikin da yake kenan cikin dare sai an kai kusan jijjihi sannan ya bari, in an ma zai yi kwana, to sai bayan ya gabatar da sallar asuba da askar sannan ne zai dan kwanta ya rumtsa na gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa, wanda kusan dare ne yana gabatar da ayyuka ne na alkhairi masu yawa. Al'imamun Nawawi Allah shi mishi rahama ya rubuta littafai ɗaya-ɗaya har guda hamsin. Littafi ɗaya-ɗaya har guda hamsin. Wanda yau mu mai yawa duk rubutun da za mu yi, za mu yi ne saboda mu samu shahada, ko dai kila ka yi karatun NCE kana son ka yi rubutun project a kansa ko ka yi karatun digiri ko za ka yi karatun masters ka yi rubutu a kansa ko PhD ko kuma kana son ka zama ustazu doctor Farfeso a ce ka yi rubutu a kan wannan. To alimamin nawawi dukkan littafin wannan da ya rubuta bai yi su don ya samu shahada ba. Littaye ɗaya ɗaya har guda hamsin waɗanda malam ya ɗan kalato muna. to a akalla dai za mu ambaci ko da littafi goma daga cikin hamsin ɗinga a gurguje don mu je gaba na farko akwai al'arba'una nawawi wanda an kai sani da arba'una hadisi imamun nawawi ya yi shi Allah shi mishi rama akwai na biyu wanda ake ce ma al'usulu wa dawabidu fil mazhabi akwai na uku at-tariru fi sharhi tanbihi li abi ishaqa ash-shayrazi akwai littafi na hudu da ake ce ma tuhfatul walidu tuhfatul walidi wa bughyatir ra'idi akwai littafi na biyar wanda ake ce ma at-taqribu wa taysiru li ma'rifati sunanil sunanil bashir nazir akwai littafi na shidda wanda ake ce ma rawhul masaili fi furu'il fiqhi akwai littafi na bakwai da aka ce ma raudatu talibina wa umdatul muttaqina akwai littafi na a tara wanda ake ce ma riyadu salihina wanda shi an mahallu shahid wanda shi za mu ci gaba da karatu in Allah ya yarda to sai littafi na takwas ko ba na goma ba na takwas riyadu salihina shine na takwas daga cikin jerin littafai bi ma'ana ba wai suna jere na haka ba a'a ɗaya ne dai daga cikin su shirya da salihina cikin littawai guda hamsin da ya rubuta to sai littafi na tara wanda aka ce ma fadlu fadlul qiyami li ahli ilmi wal hadisi wal zuhdi wal ibadi wal sulaha wal qurra'i in ahli islam sai littafi na goma wanda shine mukhtasaru sahihi muslimin wanda ya yi sharhi ga sahihu muslim Allah shi mishi rahama to bayan da al'imamun nawawi Allah ya buɗe ƙirjinsa, ya yalwata gabansa ya sa alkhairi da albarka a ciki Allah ya karɓe rayuwar imamun nawawi ishirin da hudu ga watan bakwai hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara ɗari shidda da saba'in da shidda wanda idan mun kwatanta yau daga rasuwar al’imamu nawawi zuwa wannan halin rayuwa da muke a yau yana da shekara ɗari bakwai da sittin da hudu da rasuwa. Kina al’imamu nawawi yana cikin ajin magabata ma'ana manyan malamai waɗanda sun ɗauki zamani mai tsawo kamar ƙarni bakwai kenan an shiga na takwas da ainihi rasuwa shi al’imamu nawawi Allah shi mishi rahama. to wannan kaɗan kenan daga cikin tarjama ta al'imamun nawawi wannan littaye ne na riyadu salihina littaye ne da malamai suka kira ne kashkulun kashkulun menene ma'ana kashkulun jakar magori ma'ana littaye ne wanda ya tara abubuwan da musulmi ke da bukata da zuwa. akwai babe mai karantar da adabu akwai mai karantar da aqida akwai mai karan jawo hankalinka ga harka ta fiqhu ma'ana duk wani abu da mutum yake bukata matsayi ne na musulmi game da rayuwa sai yana iya samu ne a cikin riyadus salihina ko riyadus salihina ya zama maka ya baka mabudi ka ƙara gaba dan ka ƙara nemo ilimi muna roƙon Allah shi ma al-Imam nawawi rahama kuma Allah ya amfanar da mu bisa ga abin da za mu karanta na littafi za mu shiga cikin muƙaddimar littafi muƙaddimatul mu'allifi muƙaddima gabatarwa ta malam mai littafin nan wanda shine al-Imam nawawi rahimahullahu ta'ala malam ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai don dukkan abin da aka fara ba ambaci suna Allah ba wannan abin shine mai yankakken baya sai ya fara da yabo ga Allah da tsarkake Allah da girmama Allah da yaba ma Allah yana cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah shi Allah nan alwahidi mataɗaici alqahari marinjayi al'aziz mabuwayi Allah makaɗaici, Allah marinjayi, Allah mabuwayi, al-gaffari, Allah mai gafara, wiri laili, mai rufe dare, alan nahari akan wuni. Al'imamu Nawawi yana tabbatar mana da aƙida musan cewa Allah ne ke kawo dare, ya lullube, ya ruya wuni, kamar da ya tabbata a cikin Alƙur'ani, ya hafisan. dare yana biɗan wuri da gaggawa don ya rufe shi wuri yana biɗan dare da gaggawa don ya rufe daren to Allah shine mai lullube dare mai lullube wuni da dare sai zama an wuni Allah ta'ala yana yin haka ne taskiratan domin ya zama tunatarwa li'ulil qulubi zama abuta hankali wal absar da lura duk wanda Allah ya ba hankali duk wanda Allah ya ba lura ya tsaya ya duba ya gani yanda da ga rana ana cikin wuni sai dare ya zo ya lullube wannan wunin to ya san cewa lalle mai wannan aikin akwai buƙatar ɗan adam ya lura ya kula da aikin mai wannan aikin wa tafsiratan kuma Allah ta'ala yana yin haka ne don ɗaya ya zama lura le zawil albab ga ma'abuta hankula wal itibari da kula Allah yana wannan aikin nashi da yake yi don wannan abu ya zama lura ga ma'abuta hankula da kuma ma'abuta kula Allah ya ba su hankali Allah ya ba su kula suna aiwatar da hankalinsu da lurarsu game da aikin Allah da yake yi don su ga girman Allah don su yi biyayya ga Allah. Allazi, shi Allah wannan da aiqaza ya falkas min khalqihi daga daga cikin halittunsa man isqafahu wanda ya zaba wanda shi Allah mai wannan aikin shine ya fadakar da wasu daga cikin halittunsa waɗanda ya zaba da Allah ya fadakar da su dan ya zabe su fa zahadahu sai Allah ya sa musu kyama fi hazihi dar ga wannan gida na duniya ba su ringumi gidan duniya suka yi kane-kane a cikin duniya ba, ba su mai da duniya ita abin da akulansu da lurarsu ba, a'a, saboda ko kawai Allah ta'ala ya zaɓe su sai ya faɗakar da su akan haka. Wa shagalahum sai Allah ya shagaltar da su bi muraqabatihi da kiyaye Allah da ganawa da Allah wa idamatul afkar da dawamar da tunani. ko yaushe suna tunanin Allah ko yaushe suna tunanin girman Allah ko yaushe suna tunanin aikin Allah idamatul afkar wa mulazamatul itti'azi kuma da lizimtuwar wa'azantuwa suna lizimtar wa'azantuwa wal iddikar da faɗakassuwa sun wa'azantu sun kuma faɗaku abin kuma ya zama musu wato lazimi abin da ya rabuwa da su kenan wa wafaqa sai Allah ya musu muwafaka lidda'abi Allah subhanahu ala ya musu muwafaka lidda'abi ga dagewa da dorewa fi da'ati a cikin yima Allah da sun dage sun dore gawa Allah subhanahu wataala da'a wata hubi da yin tattali lidaril qarar ga gidan tabbata shine gidan lahira suna zaune gidan duniya amma abin da suka sa gaba don su nemi abin da za su je gidan tabbata wanda shine gidan lahira wala hazari da sauna da hattara da kuma jin tsoro bima yuskiduhu da abin da ke fusata Allah duk wani abu da ka sa Allah ya yi hushi suna saunar wannan suna tsoro ne masu aikata shi abin nan da ke fusata Allah wa yujibu sai ya wajabtar da daral bawari gidan halaka wanda shi ne gidan wuta idan mutum yana fusata Allah da ƙarshe zai samu kansa a gidan wuta Allah tsare mu da ita wal muhafazatu da kiyayewa ala zalika akan haka kuma su waɗanda Allah ya zaba ya faɗakar da su sai ya zama na sun kiyaye akan wannan abubuwan da aka lissafa ba za su yi aikin da zai fusata Allah ba ma ta gayuril ahwal tare da cacca su zawa halulluka hali bayan hali wala tsawar da zamunna zamani bayan zamani duk Alimamin Nawawi, rai an-nawawi ta'ala yana daga cikin abin da ya ba ma Allah kuma yana addu'a sai ce Ahmadu ina gode ma Allah ablagu hamdin mafi kai matuƙa wajen godiya ga Allah wa azkahu mafi tsarkaka ga gode ma Allah wa ashmaluhu mafi haɗewa ga gode ma Allah wa anmahu mafi ƙaruwa ma'ana ina ta jaddada ƙara gode ma Allah wa ashadu allah ilaha illallah yace kuma ina shaidun ba abin bauta ma da gaskiya sai Allah albarru shi Allah mai baiwa alkarimu mai karimci arra'uf mai jin kai arrahim mai rahama Allah mai jin kai ne mai rahama mai baiwa ne mai karimci wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa ina shaidin cewa annabi muhammadu bawansa ne manzansa wa habibuhu wa khalilu masoyi Allah ne badaɗayin Allah ne ma'ana abinda akalma khalilu ta kalma habibu da habibu da halilu da safiyu da sadiku duk abin da yake nunawa abokantaka amma kalmar khalilu duk tana gaba shi yasa Allah ta'ala yace a cikin littafin littafinsa wadda khazallahu ibrahima khalila sai Allah ya riƙe annabi ibrahim matsayin khalil da tsohuwar hausa sai a fassara cewa badaɗai aboki wanda babu irinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace inda ina riƙon wani da yake matsayin kalil daga cikin al'umma ta da, da abubakar ne zan riƙa haka to amma sai dai kawai habib ko sadiq kana iya cewa habibi Sadiqi, zamili duk wanga yana da ma'anar aboki ko masoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya riƙi annabin Allah Ibrahim matsayin kalilu Illa dai waga kalma akwai buƙatar mu sani akwai bambanci tsakanin Habibu da Khalilu. Kalmar Habibu ta yi girma. To shi Allah alhaɗi mai shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya. Kaga ba mai iya shiryarwa in ba Allah ba. Wadda'i kuma mai kira shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ila dinin kawim zuwa ga addini wanda yake tsayayye tabbatacce daidaitacce salawatullahi wa salamu alaihi iran Allah tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala sa'irin nabiyin aka tsiran Allah da amincinsa su ƙara tabbata akan sauran dukkanin annabawa wa al kullin da kuma alayen kowanne ba annabe da kowanne manzo wasa'ir salihin da sauran salihan bayin Allah malam ya yi addu'a ga mamma haɗaɗɗa wanda nan da na kawo cewa alhadi duk dai jeri ne na bayanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Allah ba kamar na ce, bi ma'ana shi annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ma ya shaidi yana zama mafarin shari'a a cikin littafi ko wa innaka tahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi bu ya ci gaba kenan to hakika kai annabi sallallahu alaihi wasallama kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya kenan nan alhadi shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai shiryarwa ila ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya to wannan kenan amma ba'du bayan gode ma Allah da yaba ma Allah da tsarkake Allah da salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqad qala ta'ala al-imam an-nawawi Allah shi mishi rahama yace Allah madaukakin sarki ya ce wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane ba jinsin su da aljanu sai don su bauta min jinsi na aljanu da mutane Allah bai halitta mu ba sai domin mu bauta masa bayan Allah ya shaidar da mu cewa ma uridu minhum ba ina nuyi daga gare su ba min riskin wani arziki ba ina son wani ya bani wani arziki ba wa ma uridu an yutsimun kuma ba ina niyyar su ciyar da ni ba ban nihin su bani wani abinci dan Allah bai da buƙatar komi ga kowa duk da cewa da Allah ta'ala yake yi a sa, man dallabi yukuridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu adhafan kathira ba wai Allah na dan mu bashi rance bane a'a amfanin rancen zai dawo akan mu ne in ma mun ba suwa ba za mu ba Allah don Allah na mabukaci ba to Allah bai da niyyar mu ciyar da shiya nga ga yanzu misali gwamnati ko gwamnatoci sukan karbi rebanu a ɓangarori mabambanta, kila kama daga ma'aikata da kamfanoni da hanyoyin jirga-jirga da sauran wasu abubuwa waɗanda ana karɓar rebano ko haraji wanda gwamnati suna yin hidima a kansa. To, amma Allah subhanahu wa ta'ala gadi irin abin da yake ba mu na baiwa da jin kai da rahama baya buƙatar mu bashi komai, kawai Allah yana son mu bauta masa ne mu ɗayanta shi da bauta ga rana muna gani a kanmu ba mu taɓa biyan cajin a hasken rana da muke gani ba muna amfani mai yawa da ranar aka ga hasken warin wata da iskan sarari da muke shaƙa da ruwan Allah da muke sha da sauran abubuwa da Allah ke bamu na baiwa Allah baya buƙatar mu ba shi wani abu na biya a'a kawai abin da za mu yi shine mu bauta ma Allah mu ɗayanta shi da bauta malam al'imamin nawawi Allah shi mishi rahaba cewa wa ta surihun wannan kuwa kawo aya al bayyanarwa ne bi annahum cewa lalle hakika su mutane khuliqu an halicce su lil ibada domin su bautawa Allah fa haqqa alaihimul i'tina saboda haka yau ba gare su su kula bima khuliqu lahu da abin da aka halitta su saboda shi idan ka kiyasta ka kwatanta da irin yadda rayuwar mu take a yau da irin yadda muka huskanci duniya muka rungume ta za ka ga mai yawan muka kamar ba su san don me aka halicce su ba. Sai go ya kamata, ba ma kamata ba ya waje ba gare mu mu kula da abin nan da aka talitta mu zuwa gare shi shine bautar Allah wal iradu an huzubi duniya kuma mu kau da kai daga duk wani rabo na duniya wanda za mu samu bizahada ta hanyar kyamar duniya nan ba malam al-imam nawawi yana nihin mu zauna mu yi zaman mu ba kar mu nemi abin da mu ci kar mu nemi abin da zamu sha kada mu yi kasuwanci kada mu yi a'a ba wanda yake nihi ba kada dai mu rungumi duniya dole na sai mun same ta ko ta wani irin hali abinda Allah ya bamu na arzikinmu mu gode wa Allah mu tsaya mu bauta wa Allah kamar wada Allah ya hori mu bauta masa fa ha, lalle hakika ita duniya daru na fadil gida ce ta karewa la mahallu ikhladin ba gida ne na dawwama ba ganin cewa al'umma suna ta rasuwa ana haihuwar wasu wannan ba yana dalili akan duniya ba za ta kare ba a'a za ta kare za a rashe ta za mu zo mu taru a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wannan gida na duniya ba gida ne na dawama ba saboda haka kada mu bari shaitan ya yi wasa da hankalinmu ya ruɗe mu mu mance da mu Allah wa markabu uburin duniya gidanta abinda an misali ne abin hawa ne na tsallakewa ka zo bakin gulbi ko bakin kogi ko duk inda ruwa suke jirgin ruwa ya zo ka hau ka tsallaka shi kenan ka ɗauki duniya kamar misalin haka duk wani abu da za ka hau ka tsallaka to ka ɗauki duniya da kwatamci ko misalin wannan wuri ne na tsallakawa la manzila la duniya ba gida ne na murna ba ba gida ne na farin ciki ba saboda kana zaune lami lahiya za ka waye gari ka shiga cikin damuwa ka shiga cikin ɓacin rai ta hanyar wani abu da zai waru gare ka na jarrabawa ko na samun tuzgaro da abin da ya kama da haka ko ya waru ga wani dan uwanka don haka duniya ba gidan murna na ba duniya wuri ne wanda misalin ta kamar abin da za ka hau ka tsallake ko ka zo bakin hanya motoci suna wucewa ka dakata idan ka samu ɗan tazara sai ka tsallaka ka wuce akai ya kamata mu ɗauki duniyar wa mashra'un fisamin kuma mashiga ce ita duniya ta rarraba idan an shigo duniyar za a rarraba la mauɗinu dawamin ba gida ne na dawama ba za ku tashi ga kunan sa'a guda ga kunan abokai kun yi primary tare kun yi secondary tare kun ta jami'a tare amma wani lokaci idan ka bide ku wannan yana a jaha kaza wannan yana jaha kaza wancan yana ƙasa kaza kun rarraba wani ma ba ka sake haɗuwa da shi sai dai in Allah ya haɗa ku a alkiyama don haka wa mashrawun fisamin mashiga ce ta rarraba ita duniya la mawqinu dawamin ba gidan dawama ba ne ba a dawama a duniyar bale haza saboda haka ne kanal aikazu waɗanda suka faɗaka waɗanda suna walke ba kwana suka yi ba min ha daga cikin mutanen duniya umul ubbad su ne masu ibada su ne masu bauta wa akalun nasu mafi hankalin mutane fiya cikin duniya umul zuhad su ne masu kyamar duniya ba su yi tsaye lalle sai sun tara duniyar ba ba su yi tsaye lalle sai sun tara kuɗi ba lalle sai sun tara gidaje da motoci da komai ba su yi wannan ba Ƙwallon ta'ala Allah maɗaukakin sarki yace innama matsalolin hayati duniya. kawai abin da an misalin rayuwar duniya ka ɗauki misali kama in kamar misalin ruwa ne anzalnahu minas sama da muka saukar daga sama misalin rayuwar duniya kamar misalin ruwa ne da Allah ya saukar daga giragizai kamar wanda muka gani ruwa na sauko mana lokacin da Allah ya kawo damuna faftala da bihi nabatul ard nau'i nau'i na ƙasa sai ya cuɗanyu da wannan ruwan sai ƙasa ta kumbura mimma ya kulun nas sai zamana ga ruwa sun hito mimma ya kullun nas daga cikin abin da mutane suke ci wal an'am da dabbobi ga abincin mu ya hito ga abincin dabbobin mu ya hito ma'ana an yi shuka ta hita hatta idza akadatil ardu har sai da ƙasa ta riƙi zukurafaha ƙawarta wa zayyanat ta yi ƙawa wa zanna ahluha mutanen da a cikin duniya suke yi zaton annahum na alaiha ma'ana waɗanda sun kai shuka ga shuka nan ta girma ga shuka nan ta ɗaukaka ga shuka nan kowa yana ganin samu sai masu shukar suka yi zaton cewa annahum qadiruna alaiha suna da iko a kanta ana nan cikin wannan hali Allah ta'ala ya ce taha amruna sai al'amarinmu ya zo ma wannan shuka na halakarwa lailan da daddare auna haran ko da rana fa ja'alnaha hasida sai muka sa ta zama girbabbiya Allah ya kawo iska diya hallaka ta ta zama kamar ba ta bayinta ba duk abin da mutane suka shuka ya kakkare in ya'yan itace na duk sun zube ka allam tagni bil'am" kamar dai jiya bata taba amfanin komai ba to kamar misalin haka sai Allah ta'ala ya ce kazalika kamar haka nufassilu ayat muke rarrabe ayoyi muke bayyana ayoyi muke fayyace ayoyi li qaumin yatafakkarun ga mutane mutane waɗanda suke lura su yi tunane su tsaya su bi aikin Allah malam yace wal ayat ayoyi bi ma'ana a cikin wannan ma'ana na kawo misalin duniya to waɗannan ayoyin a cikin alkur'ani kafiratun masu yawa ne a ahsana alqa'il hakika wanda yayi magana ya kyauta ila an kai na'am to nan. sadara uku ne mun karanta su insha Allah to wanda ya magana ya kyauta ma'ana wani bawan Allah adibi da ya kawo misalin duniya don mu ƙara rika hizna da hattara zuwa gare ta yake cewa إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة آه نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا yace inna lillahi ibadan hakika wasu bayi sun tabbata ga Allah fudunan masu lura bayi masu lura wato Allah na da wasu bayi waɗanda adda lura tallaqud duniya su waɗannan bayi masu lura sun saki duniya wa kafin fitina abinda an mawarin sakin duniya sun ji tsoron fitina ne don akwai fitina inna ma amwalukum wa auladukum fitina nazaru sun diba sun gani biya cikin duniya ma alimu lokacin da suka gane cewa annaha lalle ita duniya laisat waɗannan lihayin ba ta zama wurin zama ga mai rai ba, duniya ba wurin zama ta ba ga mai rayuwa, ja'alu jatan sai suka sa ta ta zama zurfin ruwa kamar zurfin teku, wadda ka zo al amal sai suka riki ayyukansu nagari, ayyukansu kyawawa, sufunan matsayin jiragen ruwa fiha a cikin tekun, suna hawan jirage suna tsallaka tekun domin a roƙon Allah ta'ala ya samu cikin bayi masu lura masu ganin girman Allah masu bin Allah masu da'a ga Allah Allah ya muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan musu zama dan bi ɗaya da shi kuma wannan darasi da muka wara na mukaddimar a shi wannan littafi shine darasin mu na farko a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala darasin mu na biyu in Allah ya ƙaddara za mu tashi daidai gabar da malamai ke cewa فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا ما وحالنا وما خلقنا له ما قدمته فحق على المكلف على المكلف don Allah so daidai wa gaba za mu tashi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha